daga nan birnin washington gundumar columbia amurka ke magana a kan mita 49 ko kilohas 6,170 da kuma mita 31 ko kilohas 9,765 a gajeren zango. Masu sauraron mu a can ƙasar jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye ta rediyo amfani, sarauniya, niya dalol FM da kuma nomad FM, har ma da kanal FM. A can ƙasar Ghana ma za a iya kama mu kai tsaye ta Alfa rediyo da kuma Marhaba rediyo. Sannan za a iya jin mu ta na'urar Tune In rediyo. ana iya kuma kama mu kai tsaye ta www.gtahausa.com sannan za a iya samun mu ta shafukan mu na sada zumunta. Masu saurare Assalamu alaikum Mustapha Nasiru Batsari ne tare da Sauda Kabir. Ke maku sallama a shirin namu na wannan dare na Alhamis. Biyu ga watan Afrilu na shekara ta 2026 miladiya. a daidai wannan lokaci na karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Daidai da karfe takwas da rabi na dare agogon GMT da Ghana. To bayan kun sha cikakkun labaran duniyar muna da rahotanni akan yadda 'yan sanda suka gudanar da shagulgula albarkacin makon 'yan sandan a Najeriya. Mun fito mu cewa muna godiya al'umma ga abin da za mu yi muku. hanyoyi haka zalika za ku ji matsayar kungiyar tijjaniya game da ci gaba da tsari shek sani khalifa zaria da hukumomin Najeriya ke ci gaba da yi. gama sun zalunce mu. wani Allah nan an ce an kama shi ba don komi ba saboda an ga wani wayanda suke yunkurin juyin mulki sun jefa mashi kuɗi naira miliyan biyu a cikin akamsin shi. Amma duk wannan sai bayan kun sha cikakkun labaran duniya daga bakin Sauda Kabir a birnin Washington gundumar Columbia a birnin Washington DC. Assalamu alaikum. Fatan da ake yi na kawo ƙarshen yakin da Amurka da Isra'ila suke tafkawa da Iran ya kau a yau Alhamis bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya ɗau alwashin ci gaba da kai har-hare masu tsauri ga Iran. Wannan farci ya sa farashin man fetur ya yi tashin gwauron zafi. Kasuwannin hannayen jari sun faɗi yayin da ƙarfin dalar Amurka ya ƙaru bayan da Trump ya ce za a ci gaba da kai hare-hare ba tare da ba da lokacin tsagaita kai wuta ga Iran ba. Trump ya ce nan ba da daɗewa ba Amurka za ta cimma burinta na yaƙi, amma ya yi nuni da cewa yaƙin zai iya ƙara ƙamari idan shugabannin Iran ba su yarda da sharuɗan da fadar Washington ta zana ba wajen tattaunawar cin yarjejeniya inda akwai yiwuwar kai hari ga cibiyar makamashi da ta mai ta Iran. Shugaban Amurka Donald Trump ya sauke a Tony janar ta ƙasa Pam Bondi daga mukaminta a yau Alhamis a cewar wani jami'in fadar White House biyo bayan tarin takaici ga yadda take gudanar da aikinta ciki har da yadda ta tafiyar da bincike kan takardun da suka shafi Jeffrey Espin Baya ga haka kuma Trump na takaicin cewa Bondi ba ta azama wajen gurfanar da makiyansa da masu sukansa waɗanda yake so su fuskanci tuhumar aikata laifuka. A wata wallafa a shafin sada zumunta, Trump ya yaba wa Bondi inda ya kira ta da babbar mai kishin ƙasa kuma amintacciyar abokiya, kuma ya ce za ta koma aiki a ɓangaren ma'aikata mai zaman kanta. Trump ya ce mataimakin attorney janar ɗin Todd Blank wanda a da lauyansa ne zai maye gurbin bonda na riƙon ƙwarya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. Wani rahoto da hukumomi biyu na Majalisar Ɗinkin Duniya, Ƙungiyar Tarayyar Afirka da Bankin Raya Tattalin Arzikin Afirka wato ADB suka saki a yau Alhamis ya ce ci gaban tattalin arzikin ƙasashen Afirka zai fuskanci jinkiri sosai a wannan shekarar idan aka ci gaba da yakin gabas ta tsakiya tare da kawo hargitsi a cinikayya na lokaci mai tsawo da samar da makamashi da takin zamani a duk faɗin nahiyar. Rahoton ya ce ƙasashen Afirka za su iya yin asarar kashi sifili da ɗigo biyu cikin ɗari na tattalin arzikinsu a shekarar dubu biyu da ashirin da shida idan yaƙin ya zarce wata shida. Rahoton bai yi bayani kan yadda abin zai shafi hauhawar farashi ba amma ya yi gargaɗin cewa yaƙin nan da nan zai iya haddasa rikicin tsadar rayuwa ta hanyar ƙaruwar farashin mai da abinci. Ya ce wasu ƙasashen Afirka za su fi fuskantar rashin isasshen takin zamani bisa ga hauhawar farashin mai. Aƙalla mutane goma sha biyar ne suka rasa rayukansu a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo a wani harin 'yan ta'adda da ake zaton na da alaƙa da 'yan ƙungiyar ISIS a jiya laraba a cewar wasu jami'ai hudu a lardin harin ya afku wajajen karfe bakwai na dare a ƙauyukan bafkakowa da ke yankin mambasa da lardin ituri kusa da garin niyaniya a cewar jami'ai baptist wuyan pandi jami'in gwamnati mai gudanarwa na yankin mambasa ya ce zuwa yanzu hukumomi sun tabbatar da mutuwar mutane goma sha biyar ya ƙara da cewa ana ci gaba da binciko gawawwaki kuma adadin mamatan zai iya ƙaruwa. Hukumomin lardin sun wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa an samo gawawwakin mutane ashirin zuwa yanzu. Hukumomi sun ɗora alhakin harin kan dakarun 'yan tawayen ADF na Uganda wanda ISIS ke marawa baya. A yau Alhamis, ƙasar Congo ta ce ta kawo ƙarshen cutar ƙyandar biri wato monkeypox da ƙasar ta shafe shekaru biyu tana fama da ita, wadda kuma ta yi sanadin rayukan mutane fiye da dubu biyu da ɗari biyu. Ministan Lafiya Roger Kamba ya shaida wa manema labarai cewa gwamnati ta yi ƙudurin cewa barkewar cutar ta kau kuma a yanzu ba a buƙatar ɗaukan matakin gaggawa. Congo ta kasance ƙasar da ɓarkewar cutar da ake saurin kamawa ta fara ɓulla, wadda kuma ta watsu zuwa makwabtan ƙasashe a shekarar 2024, abin da ya sa Hukumar Lafiya ta Duniya ta ayyana ta a matsayin hatsari ga lafiya mai buƙatar ɗaukan matakin gaggawa a ɗaukacin duniya. Hukumar ta cire wannan matsaya a watan Satumbar bara. Cibiyar kula da rigakafin cututtuka ta Afirka ta ce an samu fiye da mutane ɗaya da ake zaton sun kamu da cutar ta ƙyandar biri lokacin da cutar ta ɓarke tsakanin shekarar 2024 zuwa wannan shekarar, inda aka tabbatar da mutane 37,000 suna ɗauke da ita ta hanyar gwaji. To an gaida sau da kabir da cikakkun labaran duniyar. Yanzu kuma sai fagen rahotanni. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta gudanar da makon 'yan sandan, inda 'yan sandan suka shirya shagulgula da aikace-aikace a jihohi daban-daban na Najeriya, a ciki har da jihar Gombe. Mataimakin Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya mai kula da sashen binciken manyan laifuffuka a shiyar Arewa maso gabashin Najeriya. mai ofishi a jihar Gomben AIG Agene Emmanuel ya bayyana bikin a matsayin mai mahimmanci da kuma tarihi yana mai cewa hakan yana nuna ƙudirin rundunar 'yan sandan Najeriya wajen ƙarfafa dangantaka mai kyau a tsakaninta da al'umma. Domin jin yadda lamarin ya gudana a jihar Gombe, ga wakilin GTA Hausa Amurka ke magana Aliyu Bala Gerenge. mataimakin speta janar na 'yan sanda mai kula da ofishin shiyar arewa maso gabashin najeriya da ke gombe aig agnes e emmanuel ya bayyana bikin a matsayin mai tarihi yana mai cewa hakan ya nuna ƙudurin durar wurin kyautata alaƙa da al'umma wannan muna godiyan allah domin ranar da 'yan sanda sun fito su yi godiya su nuna cewa kansu ma al'umma cewa tare suke kuma al'umma su yarda da su bisa ɗari bisa ɗari ba cuta a cikin yardar nan wannan ranar wannan satin shine mu kuma mun fito mu cewa muna godiya al'umma ga abin da za mu yi muku mu kawo shara a hanyoyi kuma mu yi ma wa'azi da dobobi kar a yi sha kwaya a ja mota da hankali karfe kasan ita in mai janta makwaci ne karfe ya zama makwaci a wani bangare na bikin an gudanar da shirin duba lafiyar jama'a kyauta jagoran tawagar likitoci dr onoja anthony eme ya ce an gwada cututtuka daban-daban ga al'umma da suka da hawan jini ciwon sukari da kuma cutar hiv da dai sauransu mun zo ne saboda mutanen gari da kulsawa eh, musu gwaje-gwaje su kare wasu cutoci da ke a gari kwana biyun nan kamar hawan jini ciwon hanta ciwon diabetes na shuga sai kuma wanda kuka samu su ciwon nan adam ba su manguna da shawarwari inda su yi bi da shi wasu ɗalibai daga makarantar oji da suka ci gajiyar shirin sun bai da cewa wannan tsari ya zo a kan lokaci tare da yaba rundunar 'yan sanda bisa wannan kokari. wannan aiki na su nuna godiya da shi saboda suna kare lafiyarmu gaba daya gaskiya muna godiya sosai da wannan aiki da gaskiya wannan abin da ake na Allah nuna mana ranar sai mu farin ciki mu farin ciki da wannan ranar tunda muna jin daɗi abu ya faru na farin ciki sai mu daɗi mu farin ciki kuma a yi shi lafiya gama lafiya a yi shi lafiya gama lafiya ana sa ran ci gaba da sauran ayyukan bikin ciki har da rabon tallafin kuɗi ga iyalan jami'an 'yan sanda da suka rasu da dai sauransu aliyu balagirangi gta hausa amurka ke magana a gombe nigeria albashin ka ya fi na kowa don tamkar tamkar mai bara a fagauce wani fati a gefen riga takalminsa ya susuce ko bindigar tana tashi ma ko kwaragwar tsufan tsatsa ce da ra'ayin na fara farfesa ne ka ya fi na kowa. To an gada Aliyu da wannan rahoto. kuma dama ɗan sanda ai abokin kowa ne. To har ila yau a Najeriya ƙungiyar ɗariƙar Tijjaniya ta sake nuna buƙatar ganin hukumomin Najeriya sun saku shehin malamin nan wato Sheikh Sani Khalifa Zaria wanda hukumomin ƙasar ke tsare da shi tun a cikin watan Disamban bara kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A wani babban taro da ƙungiyar ta Tijjaniya ta gudanar Amina fadar gwamnatin jihar Niger ta buƙaci hukumomin Najeriya da su hanzarta sakin shehin malamin zargin alaƙa ta kuɗi a tsakanin shehin malamin da wasu sojoji da ake zargin sun shirya juyin mulki yasa ake ci gaba da tsare Sheikh Sani Khalifa Zaria. To amma kuma har ya zuwa wannan lokaci hukumomin Najeriya ba su yi wani cikakken bayani ba game da lamarin. Malam Ibrahim Aminu na ɗaya daga cikin jagororin da suka shirya wannan taro na Mina. Ya ce ya zuwa yanzu sun gano inda ake tsare da malamin, amma ya ce gwamnatin Najeriya ta kullawa malamin sharri ne. E manufanmu gwamnati firagaman sun zalunce mu. Bawan Allah nan an ce an kama shi ba don komai ba saboda an ga wani wayanda suke yunkurin juyin mulki sun jefa mashi kuɗi naira miliyan biyu a cikin akamsin shi. To kuma kowane malami za a iya kama shi a cikin irin wannan don babu wani doka na ƙasa ko doka na Allah da ya ce in aka zo wurinka malami aka ko pasto aka ce ka yi addu'a aka ɗauki kuɗi aka baka kaci haram kaci halas to me yasa za a kama shi yau kwanan shi ɗari da wani abu mutum wanda yake shekara saba'in da biyar an raba shi da iyalinsa an raba shi da komai nashi to wannan aliyan yasa mu ba mu yadda da haka ba ba mu ji daɗin haka ba. a yanzu dai kungiyar ta tijjaniya za ta fara gudanar da addu'o'i na musamman domin neman hakkin malamin malam faruk yusuf balarabe da aka fi sani da sidi sadauki shine shugaban mata matasan kungiyar ta Tijjaniya a Najeriya ya ce yanzu haka sun fara shirya yadda za su fara gudanar da waɗannan addu'o'i. Mun tara shehunanmu da sauran jagorori muna so mu gaya musu cewa addu'an nan da suka ɗaura maka muna kai kuma su ƙara mana wani za mu wara rana da za mu sake addu'a ba ga shugaban ƙasa ba ba ga hukumomi ba ga duk wanda ke da hannu cikin wulakanta shak sani khalifa ba tare da haƙƙi ba muna so Allah bi mai haƙƙin shi. Wannan taron kenan addu'o'i ne kai kenan. Wannan taro ne na shawara da jagorori kan addu'o'in da za a fitar yanzu haka da muka fito da ku muna da alaramma wanda ke bada addu'o'in da za a yi wanda za a je kila a rarraba a zawuyoyi ko kuma a je masallacin idi a taru a yi wannan addu'a to ya kuke ji ya zuwa yanzu game da wannan lamari eh har yanzu dai muna cikin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har sai shehi ya dawo gida dan muddin bai dawo ba ko da za mu ganshi ba za mu samu natsuwa ba malam muhammadu kamilu muridi ne na shak sani khalifa zaria ya yi ƙarin haske akan inda suka sa gaba game da tsarin addu'o'in. Shi ta ƙofar Allah tana da yawa, kuma shi Allah kan so in za a roƙai a roƙai da gaske. So da haka mu ba mu da abin da ya wuce addu'a. To yanzu ya kuke ji game da halin da shi ya samu kanshi? A muna jin ba daɗi, saboda gaskiyar magana rashin ganin shi duk da ya faɗa shi bayan bayani ya ce yana nan rayuwarsa baki ɗaya ya ce jikinsa lafiya zuciyarsa lafiya a yanzu dai ranar goma ga wannan wata na afrilu ne ake sa ran za a ci gaba da zaman kotu domin sauraron wannan shari'a a tsakanin Sheikh Sani Khalifa Zaria da kuma hukumomin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari GTA Hausa Amurka ke magana daga Mina a Najeriya. To madalla Allah ya tsananta rabo. Kuna sauraron labarai da rahotannin ne daga nan GTA Hausa Amurka ke magana a birnin Washington gundumar Columbia. Za ku iya samun mu ta www.gtahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba tare da Sule Mumuni Barma. Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin da na ƙasa wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan shitiye Hausa Amurka ke magana. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon jiya shirin ya samu bakuncin Malam Musa Hamma wani malamin makarantar Islamiyya da ya karbi lambar yabo daga reshen wata jami'ar Iran da ke jamhuriyar Nijar sakamakon nuna kwazo a tsawon shekarun da ya yi na ɗaukar darussa. A yau za mu ji gurin da Malam Musa ya sa gaba a matsayinsa na mai aikin karantarwa da ilmantarwa. To amma za mu koma baya kaɗan domin jin takaitaccen tarihinsa da kuma yadda aka yi ya kai matsayin da yake a yau. Na soma daga makaranta ta allo, sannan kuma na yi koyon saka kujera irin wannan ta zaren yawa ko? wanda ake yi da na kojorun nan da na gadajen nan daga baya ana da ikon shi dai na yi jarraba na samu shiga jami'a na jinin shekara hudu na samu na kammala na yi lisansi kita a shekara ta 2019 lokacin corona lokacin nan ne na rubuta memoir kina. shi ma dai na yi shi ne a cikin al'umma tawwa wayanda suke masu bukata ta musamman ta wannan bangaren na rubuta wannan memoir nawa shi ma a bisa shawarar wani babban malami na ya bani wannan shawara cewa kamata ya rubuta memoir kinka bisa ga irin wannan tarihin wayannan rayuwa ta wayannan bayan allah tun da kai kana cikinsu Eh, shekarar nan ta dubu biyu da goma sha tara na je na yi su tenan da ikon shi dai aka samu dai natija ta yi kyau sha tara cikin ashirin sannan kuma allah da ikon shi a waga shekara da muke ciki ta dubu biyu da ashirin da shi da zance ko muka samu ta goma shi na karramawa daga makarantar ɗaukowa baƙi da suka zo to muna daga cikin wanda aka zaɓo aka karrama mu kuma aka ƙarfafa mu sannan kuma aka yake cewa yi muna nasihohin cewa mutumin ka karatu to ya kamata a ce al'umma ka su karu da karatun da ka yi to muna fata Allah ya ba mu iko sabke wannan nauyin eh, insha Allah kuma wannan shi a guri na in Allah ya tsaya yarda a cikin al'ummata ina babban na shine in ga cewa na ba da gudunmuwa ta ganin cewa al'ummar da nake cikinsu ina rayuwa sun karu da ni insha Allah kuma ina godiya zuwa ga iyayena da suka yi yan kokarin ganin tallafa min da kuma yan uwa da amannan arziki To na kuma tambaye shi shin ta wace hanya al'umma za ta mori ilimin da ya samu a jami'a? Alhamdulillahi ina godiya ga Allah gwargwadon hali a kowa'inda tun ma ina makaranta ta allo. Na yi koyar da ɗalibai da yawa wanda suke ta hannuna suka sabki alkur'ani mai girma kuma gwargwadon hali a kowa'inda suka zo na suka ɗan dudduba karatu su irin su tun daga ahadari kan in maka har zuwa risala kowai da muka ɗan tattaɓa karatu da su da yawan su sun sabke littattafan waɗansu kuma ba su da sarkewa ba to ka san shi sha'ani na rayuwa to sai zan zama unguwar da muke sai muka tashi daga nan sai inda na koma nan na yi nisa kenan sai zan karatun dai sai ya dan samu tsayawa amma har bisa ga yanzu tun ga nake maka akwai wa'anda lokuta zuwa lokuta suka matsa mini sai in buɗe gurup ina dan tuttura musu karatu haka sai mu samu littafi haka muna karantawa lallai shi ma ta wannan fanni akwai wanda suke ɗaliban ma waɗansu da damansu sun bar nan garin wasu na wajen alje waɗansu wajen libi waɗansu ina to ta hanyar buɗe group to sai mu yi karatu mu sa littahi wasu kuma da yawan suna nan ga sai mu sa littahi mu yi karatu haka muke yi haka muke yi har mu ƙare littahi kusan na mun yi littahi guda biyu shi ma dai kafin wani lokaci da azumi ya zai muka tsaye da karatu to ta kwanan dai shi har yanzu mu koma ta bangaren gurfikin nan ba amma har yanzu suna dai tuntuɓa ta yau shi za a karatun ki mutum insha Allah da inda na samu na kammala abubuwa na na samu natsuwa ina koma insha Allah da yake akwai wasu lokutan da na dan shirya dosikina. na na je na aje su to muna nan dai muna saurare muna fatan dai a taya mu da addu'a insha Allah Allah ta'ala ya taimaka To masauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Musa Hamma malamin makarantar Islamiyya kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka karɓi lambar yabo ta hazaƙar karatu daga jami'ar Iran a Nijar. ni Sulaiman Muni Barma da duka abokan aiki ke cewa a huta lafiya. To an gaida Suleimanu da wannan shirin, wani makon insha Allahu za ku ji mu da wani sabon shirin. domin jin halin da ake ciki a duniyar wasanni ga Bala Branko. bari mu leka ɓangaren zaurcin yan wasan kwallon kafa na duniya musamman a nahiyar turai inda za mu leka ƙungiyar kwallon kafa ta manchester united da ke fafatawa a gasar premier league na kasar ingila yadda yanzu kungiyar ta dukufa don ganin cewa ta inganta kungiyar ta don fuskantar kakar wasa mai zuwa bisa irin koma baya da ƙungiyar ta samu musamman a shekaru da suka gabata na kasa shiga gasar zakarun nahiyar turai wato yofa champions league sai dai a yanzu kungiyar ta manchester united united ta ɗauko hanya wajen ganin cewa ta samu nasarar zuwa wannan wasa inda yanzu haka ƙungiyar kwallon kafa ta manchester united din ta ware zunzurutun kuɗin da ya kai ma mafan miliyan 86.5 wajen ganin cewa ta ɗauko ɗan wasan tsakiya na ƙungiyar ƙwallon kafa ta barcelona Pablo lopez ɗan wasan mai shekaru 22 da haihuwa sai dai da yiwuwar ɗan wasan baya son barin kungiyarsa ta barcelona a nan kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta manchester city sun haɗa sahu tare da ƙungiyar ƙwallon kafa ta manchester united dan ganin cewa sun yi rubi gurin daukar ɗan wasan tsakiyar nan kasar Italy Tolani mai shekaru 25 da haihuwa daga kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United. Tsohon dan wasan na kungiyar kwallon kafa ta AC Milan yana buƙatar komawa ƙasarsa ta haihuwa Italy domin fafatawa wata kungiya. Kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa kuwa tana cikin jerin kungiyoyin da suke fafatawa a gasar Premier League wanda suke duba yiwuwar dauko matashin dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain Ibrahim Dumai matashi mai shekaru 18 da haihuwa yayin da kungiyar ta bayyana cewa za ta yi iya abin da za ta yi don ɗauko shi a bazara nan kuma kungiyar kwallon kafa ta AC Milan da Nottingham Forest da kuma kungiyar kwallon kafa ta West Ham ne suke gogayya wajen ganin sun dauko dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Bologna Santiago Castro dan wasan mai shekaru 21 da haihuwa wanda dukkanin kungiyoyin sun nuna sha'awar su na ganin cewa sun dauko dan wasan za mu leka kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace inda kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace din take lalume wajen zako mai horas da yan wasanta sai dai kungiyar ta bayyana cewa za ta leka wajen tsohon mai horas da kungiyar kwallon kafa ta man Andoni Irala ta wadda sa zai kare a gasarar nan yayin da kungiyar take yunkuri don ganin ta samu mai horar da ita. Dan wasan gaba na kasar Faransa mai fafatawa kungiyar kwallon kafa ta PSG Randa Kolo mai shekaru 27 da haihuwa wadda ke zaman aro a kungiyar kwallon kafa ta Tottenham yana yunkurin ganin cewa ya koma kungiyar kwallon kafa ta Juventus a kaka mai zuwa. Balada yuro GTA Hausa Amurka ke magana. daga Bauchi a Najeriya. To an gaida Bala, to kafin mu kammala shirin gasau da Kabir ta dawo da takaitattun labaran duniyar. Fatan da ake yi na kawo ƙarshen yakin da Amurka da Isra'ila suke tafkawa da Iran ya kau a yau Alhamis bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya ɗau alwashin ci gaba da kai har-hare masu tsauri ga Iran. Wannan faraci ya sa farashin man fetur ya yi tashin gwauron zafi. kasuwannin hannayen jari sun faɗi yayin da ƙarfin dalar Amurka ya ƙaru bayan da Trump ya ce za a ci gaba da kai hare-hare ba tare da ba da lokacin tsagaita kai wuta ga Iran ba. Trump ya ce nan ba da daɗewa ba Amurka za ta cimma burinta na yaƙi, amma ya yi nuni da cewa yaƙin zai iya ƙara ƙamari idan shugabannin Iran ba su yarda da sharuɗan da fadar Washington ta zana ba wajen tattaunawar cimma yarjejeniya. inda akwai yiwuwar kai hari ga cibiyar makamashi da ta mai ta Iran. Wani rahoto da hukumomi biyu na Majalisar Ɗinkin Duniya, Ƙungiyar Tarayyar Afirka da Bankin Raya Tattalin Arzikin Afirka wato ADB suka saki a yau Alhamis ya ce ci gaban tattalin arzikin ƙasashen Afirka zai fuskanci jinkiri sosai a wannan shekarar idan aka ci gaba da yaƙin gabas ta tsakiya tare da kawo hargitsi a cinikayya na lokaci mai tsawo da samar da makamashi da takin zamani a duk faɗin nahiyar. Rahoton ya ce ƙasashen Afirka za su iya yin asarar kashi sifili da ɗigo biyu cikin ɗari na tattalin arzikinsu a shekarar dubu biyu da ashirin da shida idan yaƙin ya zarce wata shida. Rahoton bai yi bayani kan yadda abin zai shafi hauhawar farashi ba, amma ya yi gargaɗin cewa yaƙin nan da nan zai iya haddasa rikicin tsadar rayuwa ta hanyar ƙaruwar farashin mai da abinci. Aƙalla mutane goma sha biyar ne suka rasa rayukansu a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo a wani harin 'yan ta'adda da ake zaton na da alaƙa da 'yan ƙungiyar ISIS a jiya Laraba a cewar wasu jami'ai huɗu a lardin. Harin ya afku wajajen ƙarfe bakwai na dare a ƙauyukan Bafkakowa da ke yankin Mambasa da lardin Ituri kusa da garin Niyaniya a cewar jami'ai. Baptist Pandi, jami'in gwamnati mai gudanarwa na yankin Mombasa ya ce zuwa yanzu hukumomi sun tabbatar da mutuwar mutane goma sha biyar ya kara da cewa ana ci gaba da binciko gawawwaki kuma adadin mamatan zai iya karuwa. A yau Alhamis ƙasar Congo ta ce ta kawo ƙarshen cutar ƙyandar biri wato monkeypox da ƙasar ta shafe shekaru biyu tana fama da ita. wadda kuma ta yi sanadin rayukan mutane fiye da dubu biyu da ɗari biyu. Ministan Lafiya Roger Kamba ya shaida wa manema labarai cewa gwamnati ta yi ƙudurin cewa barkewar cutar ta kau kuma a yanzu ba a buƙatar ɗaukan matakin gaggawa. Congo ta kasance ƙasar da barkewar cutar da ake saurin kamawa ta fara ɓulla wadda kuma ta watsu zuwa makwabtan ƙasashe a shekarar da da ashirin 2024 abin da ya sa hukumar lafiya ta duniya ta ayyana ta a matsayin hatsari ga lafiya mai buƙatar ɗaukar matakin gaggawa a ɗaukacin duniya. To madalla jama'a abin da ya sa muke nan a cikin shirin namu na wannan dare sai can zuwa asubahin gobe juma'a da misalin karfe shidda agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Daidai da karfe biyar agogon GMT da Ghana za ku ji wasu abokan aiki da wasu sabbin shirye-shiryen. yanzu a madadin 'yan uwa abokan aiki musamman sau da kabir da ta karanto labaran duniya yusuf mustapha batsari shine ya haɗa mana sautin ni mustapha nasiru batsari da na jagoranci shirin nake cewa mu zama lafiya.